ku danna subscribe kara ku danna karamo ta yadda za ku rika samun shirye shirye mu a kan lokaci haɗi da danna like sharing da kuma comment mun gode Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili ku karkada kunnuwa shirin da muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa Nusadnab kada dai ku manta al'ajabi TV ta dauki nauyin wannan shiri cikin shirin mu da ya gabata mun bar Khalid a cikin sanyin murya inda yace da Alhaji Aminu dan Allah ka bi ta a hankali dan karka tilasta mata wato ya faɗi hakan ne ganin irin faɗin da Aminu ya rufe ta da shi Nabila kwasai sai da ta share hawayenta don ta san Alhaji Saminu ya mata nisa akwai katanga mai karfi a tsakaninsu ko da ce ta ki auren ashirin alhaji saminan ba zai taɓa auren ta ba cikin siririyar murya ta ce na amince ka kuɗin auren nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba da haka ta miƙe ta bar falon da gudu tana dafe kirjinta saboda nauyin da ta je mata Aminu da Khalid kuwa kusan a tare suka sauke a zuciya cikin tsananin farin ciki Khalid na murna ashiru zai samu abin da yake so Aminu na murna Nabilu bata bashi kunya ba sami Saminu kwarin sai idan sai da karfi yana jin wani irin daci a zuciyarsa da karfin addu'a ya sai sai ta kansa ya dawo daidai inda ya jaramta ka ga ya to murmushi a fuskar sa yana to alhamdulillah tunda ta amince can Kano za a kai kuɗin ko nan za a kawo nan da can ai duk ɗaya ne tunda anan din take kuma magana auren ta taso anan din za a kawo komai tunda dama ni ne waliyinta fata na dai shi sarkin namu Allah ya sa ya barta ta ci gaba da karatunta In sha Allah zai bata ta ci gaba da karatu cewa Khalid yana washe baki don tsananin murna Aliyu Saminu ko cewa yayi tunda haka ne a yanzu zamu da kuɗin aure da sadakin dan dama a shirye muka zo in ya so sauran kayan a kawo su daga baya da haka ya zura hannu aljiwansa ya zaro rafa yan dubu dubu guda biyu yana ajiyewa kan center table ɗin. Aminu ko sai masha Allah yake cewa yana zuba addu'o'i inda yace musu nan da wata biyu masu zuwa za a daura auren saboda ya zo daidai da na 'ya'yansa da aka ka kuɗinsu Khalid kamar ya taka rawa haka ya ringa ji shi ko Allah ya cikin yake ringa Allah ya kai mu cikin mutunci suka rabu inda Aminu ya raka sar bakin mota sai da suka tafi ya dawo cikin gidan direct babban falon ya nufa da kuɗin a hannunsa inda ya hau kwala Nabilan kira Nabila da tunda ta shige ɗaki take ta kuka kamar ranta zai fita sai da ta wanke fuskar ta fito wajensa Aminu binta ya da kallo har ta samu waje ta zauna yana mamakin abubuwan da Nabila ke ta yi tunda su Alai Saminu suka zo. Nabila ni kam ko dai ba ki son ashirin nan ne. Dan ni san ban gane miki ba tunda iyayensa suka zo kike ta wani misbehaving ko baki san iyayensa za su zo bane. Dan ni ba na so ne miki dole shi yasa na kira ki a gaban su. Dan in ji ko kin amince su kawo kuɗin kina son sa kuwa ko ba kya son sa. Dan ni ban gane koke-koken da kike yi ba. eh yaya ina son sa kaina ne yake ciwo shi yasa nake kuka ke dai kin fiye shiriri ta akan ciwon kan kike kuka to yanzu da an kawo kuɗin auren ki gashi har ma da sadaki dubu ɗari biyu tare za a bikin ki da nasarar hama idan Allah ya kanmu Allah ya sanya alheri ya sa a yi da mu ya kawai nabilan ke sharewa ba tare ta ce komai ba ba za ta iya cewa ga abin da take ji akan zancen auren ita da ashir ba ganin Aminu ya miƙe ya nufi ɗakinsa da kuɗin a hannunsa ya sa ita ma ta shige ɗaki tana ci gaba da kuka a haka su Rahama da Habiba da suka dawo daga salon suka zo suka tarar da ita da kyar suka shawo kanta ta faɗa musu duk abin da ya faru Rahama ko wani irin ihun murna ta fasa dan murna Habiba kuwa har da rawa dan sosai suke santa da Ashiru sai gashi wanda Nabila ke haukan so ashe ma mahaifinsa ne Nabila baya ta juya musu tana ci gaba da kukan sai da Rahama ta gama rawan murnar ta je wajen Nabilan tana kwanta mata da hankali tare da bata addu'o'in da za ta yi dan Allah ya cire mata san Alai Saminu domin Alai Saminu ba alheri bane a gare ta sai da Khalid ya fara sauke Alai Saminu a gida saboda zazzafan zazzabin da ya rufe shi dauriya kawai yake saboda baya so Khalid ya gane halin da yake ciki Khalid kuwa kamar ya tashi sama haka yake ji dan burin sa isa asibiti ba al Albishir a zaune ya tarar da Ashirin Aisha da Ummu Kulsum na ta jansa da hira biyan musu kawai yake amma hankalinsa ba a wajen su yake ba babu yanda zai da su ne da ya kore su daga ɗakin dan ya huso ya zauna shi kadai shigowar Khalid ɗakin da bakinsa da ya kasa rufuwa yasa Aisha zuba masa ido yana mamakin abin da zai sa Khalid farin ciki inda yake jin dama shi ne yake cikin wannan farin ciki dan shi kam gani yake ya gama ban kwana da farin ciki saboda rashin Nabila Khalid ko yana zuwa ya zauna gefen sa yana albishirinka murmushin karfin hali kawai a shirye yana kallon sa dan ya san Khalid so kawai yake faranta masa rai shi kam wani albishir za a yi masa ya ji daɗi da ya wuce yau a ce Nabila ta ce turo gidansu Khalid ganin ya ki magana ya sa ya ce to tunda ka ki cewa goran ni bane na ce goran nan da wata biyu zaka zama angon na nabila ashir girgiza kansa yana yaya yanzu har da kai a masu tsokana ta is not fair kai am not joking wallahi tallahi yanzu nan muka dawo daga gidansu ne da abba sai da aka kira ta a gaban mu aka tambaye ta ce, ta amince a turo a take abba ya bada kuɗin aure da sadaki ashirin sakin baki yayi cikin shock yana kallon Khalid sanan da yawa Khalid ba zai rantsa akan ƙarya dan kawai faranta masa ba haka ne yasa wata irin miƙewa yana jawo Khalid da hannu ɗaya yana rungume shi saboda ɗaya hannun nasa akwai kanula da kyar Khalid ya kwace kansa daga rikon da ashirye masa yana kai cika dan ubanka karka je mun ciwo mara kunya kawai Ashirin sakin sai ya fara kokarin sakkowa da garan duk da baya jin kwarin jikinsa dan kamar iska ta dauke shi haka yake ji amma haka zai je gidan su Nabilan dan ya gasgata ta amince za ta aure shi ganin yana neman faɗuwa, ya sa Khalid ya riko shi yana kai kanka ɗaya ko ina za ka je haka ya dan Allah ka cika ni wajen Nabilan zan je na gazgata ta yadda za ta aure ni tsaki Khalid yana mai da ashir kan ganin yana to ƙarya zan maka ne ai kai bai ma kamata ka je yanzu ba bayan duk wahalar da ta baka yanzu fa ita ce sanadin rashin lafiyarka dan haka kai ma kamata space idan ba haka ba wallahi wahala za ta ta baka ko da kun yi aure dan ta san kana bala'in santa ni dai a shawarce ka bata space din har sai ta neme ka da kanta tunda yanzu an yi mai wuya an kai kudin aure da sadaki kana da hope za ta zama mallakin ka Ashiru saboda dadin shawarar da Khalid ya bashi yasa ya rungume Khalid yana I can't love you less yaya insha Allah zan yadda kace ni ma zan so naga tana so na ko ba ta so na murmushi Khalid yana janye jikinsa yana lover boy yanzu dai ka warke ko tunda ka samu maganin abin da kake so na warke yaya a yau ma za a sallame ni dan ba zan kara kwana a asibitin nan ba dariya kada dai yana kai masa dukan wasa ka tuna jibi za mu koma haka kawai ka ɗaga mutane hankali bari ni kira likita ya duba ka idan ya tabbata babu inda ke maka ciwo ya sallame mu tafi dan abba ma na can a kwanta baya jin daɗi likitan sai da ya tabbatar da ba abin da yake damun ashirin ya ba su sallama washe gari a falo alayhi sami ne tara su har da aisha na bata koma gidanta ba saboda karfi da yaji mijinta ya ce mata ta je gida ta huta haka kawai babu abin da ta masa ita kanta ta gaji da zaman gidan saboda kwandunan rashin mutuncin da yake mata saboda kawai abin da hajiya ci za ta yi alayhi sami ne ya faɗa daga jiya zuwa yau saboda tsananin tunani da damuwa jiya ko bacci bai yi ba saboda dukufa ya addu'a kan Allah ya cire masa sannabila a zuciyarsa dan ta haramta a gare shi yanzu haka ne za a yanke barin garin abuja ya koma kano Dan yana so ya nisanci duk inda nabilan take ashiru kawai zai dora kan harkokinsa da yake a nan in ya so idan ya auri nabilan sai ya ajiye ta ɗaya daga gidajensa da ke abuja tunda yana da connection zai taya ashiru nema nabilan transfer ta da karatun ta nan shirin da alayhi sami ne yayi ne yasa tausayin sa rufe Khalid duk da bai san abin da yake dama Alhaji Saminu ba ya san akwai abin da yake damunsa ya san yana cikin damuwa haka ne sa ya danganta damuwar tasa da rashin mata dole Alhaji Saminu na bukatar ya aure ya samu mai ɗebe masa kewa for the first time da ya ji Hajiya Aziza ta faɗo masa har yana son sanin halin da take ciki murya Alhaji Saminu cikin rauni shi ya dawo da shi hankalinsa dama ina so na gaya muku zan koma Kano tunda na san yanzu kuma ya lafa zan dora ashira kan harkokina na nan tunda yanzu ma aure zai yi sai zauna da matarsa a nan din zan yi kokari ya sama matar ta su transfer sai ta ci gaba da karatun nata anan nan in ya so zan nemi wanda zai ci gaba da kula da kamfanin ashirin ya ringa zuwa yana dubawa idan ya samu lokaci ashiru cikin tsananin murya ya washe bakinsa dan dama baya zo yanzu ya nesa da Nabila har a daura musu aure dalili kar ta ƙara burkice masa Khalid kwace ya abba na da magana Na ce me zai hana dan Allah dan annabi yi aure abba gani nake zaman naka haka bai dace ba ya kamata a ce kai ma ka aje iyali saboda ka samu nutsuwa idan ba za ka dawo ba abba dan Allah zan nemo maka matar da kaina dan Allah ce a Alai Saminu murmushi kawai yana girgiza kai dan wacce sha'awa aura ya rasa ta karka damu Khalid a natsa nake ni yanzu tsoron mata nake ji tunda mahaifiyarku ta iya salwantar man da rayuwa akan san zuciya da kuma bakin kishi ina tsoron ne aure yanzu dan ban san wacce zan kuma kwasowa ba wallahi abba mai hankali zan nemo maka ba za ka yi nadama aurenta ba to shikenan Khalid na baka wuka da nama Allah ya ba da sa'a Ashiru da kai zamu je Kano in ya so ka dawo daga baya ina so ka je ka samu sahajja Kubra ka sanar da su zancen auren saboda su hada maka laifin zan tura musu kuɗin insha Allah kallon sai mai da kan Aisha da tunda suka fara magana bata ce komai ba illa kanta da ta sunkuya tana wasa da zoben hannunta tausayinta ne ya rufe alai Saminu dan a cikin su ita kadai ce babu ruwanta da hayaniya Aisha ki shirya an jima zan mai da ke wajen mijinki zan masa nasiha akan ya daina kuntata miki laifin wani baya shafa wani bai kamata abin da mahaifiyarki ta aikata ya shafe ki ba har yazo yana musguna miki da yace ki zo gida ki huta wa yake so ki bawa yaran da haka yanzu ki shiga ki shirya mu tafi na kai ki dan karfe hudu na yamma jirgin mu zai tashi Aisha hawayen da ke ta zubo mata take sharewa tana abba ni dai ba zan koma ba yanzu wallahi ni ma na gaji baka ga wulakancin da yake min ba kullun zai mun goran abin da umma ta yi shi yasa ni ma nake so na huta dan ni ma na gaji zan yi zamana anan kawai abba idan an kwana biyu idan abubuwa ba su daidaita ba sai ya sauwaƙe min aurensa kawai girgiza kai alayhi salamina ya cikin takeici yana kun ga abin da mahaifiyarku ta jawo muku laifinta yana neman sa aisha rasa aurenta ba ni kaɗai ta cutar ba har da 'ya'yan cikinta yanzu ga ummu kulsum nan har yanzu ba a ji labarin saurayinta faisal ba balle ya san ta haifa masa har yanzu babu labarin sa ko eh abba amma akwai wani abokinsa da wani ya bani lambar sai ce ya san inda za a ga Faisal din so nake dan mun koma ni kira shi ko na je na same shi A je zuciya alaji ya sauke yana kallon Ummu Kulsum wadda ta haɗire saboda sam fata ta son jin ma sunan Faisal din hauta babu wani tsayayye ne ya hoto a hada da na yayin ki a huta kawai da sauri Ummu Kulsum tace babu abba ba ma ni da sauri. don san ba ta sauraron samarin da suke neman ta da aure dangane gani take da halin su da wasu ma ba dan Allah suke son ta ba sai dan dukiya Alayhi Saminu suke son nata Allah ya ka nagari daga haka Alayhi Saminu ya miƙe yana Aisha ke ma sai ki shirya mu tafi kanan gaba ɗaya in ya so kya dawo ke da ashirin. bangaren aina uku a bikin mubina wani Idris abokin Dr Nasir da yake ɗan kasuwa ya nace mata yana son ta sai da ya kwashi kusan sati biyu yana zarya zuwa gidansa ba ta fita hakan da in na ta gani ne yasa ta rufe ta da fada kamar za ta buge ta har da mata gorin gara ma ta lallaba duk wanda ya zo neman aurenta ya aure ta saboda ba kowa ne za ta samu ya aure ta ba bayan abin kunya da ta yi wata takan yi mamakin yadda mahaifiyar ke mata kamar ba ita ta haife ta ba tsanarta take hango a idanta tunda abin nan ya faru anti ce ke dan mata nasiha wani zubin take sassauta mata akan dole ta fara fita wajen Idris din tunda ba wai Idris din ya kwanta mata bane Idris ko bai tsaya bata lokaci ba yace auren ta yake so yi ta bashi dama ya turo abin ya bata mamaki dan yaushe ta san shahar suka fahimci juna da zai hau mata zancen aure haka ne za ta yi tunanin gaya masa tsotsin da ya fada mata gab da aurenta dan gara ta gaya masa da kanta kafin ya ji a wani wajen in zai aure ta haka to in ba zai iya ba ya nemi wata da Idris ya zo sai ta kasa gaya masa saboda nauyinsa da take ji kallon ustaziya da kamun kai yake mata haka ta ringa nauyin baki har ya je samu mahaifinta da magana aurenta shi ko cikin rawar jiki ya ba shi dama ya turo murna fal cikinsa don ba shi da burin da ya wuce aurar da Aina'u don har neman kai yake da ita yana tallan aurenta ga wasu cikin kankanin lokaci aka kawo kuɗi har da su laifi don Idris a shirye yake mata auren yake nema dama wata ɗaya kacal aka sa mubina kuwa kamar te mai don murna ita ce kan gaba wajen fito da anko dan aina ute mata da wani na jikinta bai mata ba lokacin bikinta aina uku haka kawai zuciyarta take cike da fargaba dan gani take kowanne lokaci Idris zai iya cewa ya fasa idan ya ji labarin abin da ta yi a baya ko kaɗan ba ta ɗokin bikin idan ana hirar bikin murmushi kawai take yi tunda aka kawo lefe kuma inna ta jawo wata jikinta ta hau gyara ta tana saka mata fuska sai sai ya ake tai mata wanda ko ba bata samu ba a lokacin da za a yi aurenta da Khalid ana saura kwana takwas ɗaurin auren da yamma ina tana zaune ana tai mata gyaran jiki gefanta mubina ce a zaune dangin aina sai godiya suke mata saboda tarin abin arzikin da ta kawo da sunan gudunmawa aina utun da ta tashi da safe take jin ta suku gabanta na dan faduwa yau shine karo na farko da bata ga kiran Idris a wayarta ba tun safe gashi yanzu wajen biyar na yamma amma bai kira ta ba ba ta san shi bata damu da ya kira ta ko kare kira ta ba don har ga Allah auren kawai za ta yi don ta ga ta zame wa iyayenta kaya sun matsu ta gabansu da ba ta wani auren Idris ba amma haka kawai yau da bai kira tambaya ba ta tsinci kanta cikin damuwa har tana ayyana wa aranta ko abin da take gudun ne ya faru ya ji labarin abin da ta yi a baya kiran kiransa a wayarta ne katse mata tunanin da take yi gabanta na tsinkewa har hannayenta na rawa sai da ta yi da gaske ta iya rike wayar ta ɗaga ta kara kunnanta jikinta na ɗan rawa tun kafin ya magana ta fara jan Allahumma ajinni fi musibati dole ki shiru munafuka algunguma saboda kin san abin da kika aikata wani zaki ninke ki da ni ki cuce ni ki kawo min sauran wani kato ashe ke yar iska ce ban sani ba har ciki kika yi kika zo shi yasa aka fasa auren ki kuma da yake ke mutuciya ce duk baki taɓa faɗa min ba ne muke kallon salaha ashe mazina ce ce ke sai ki nemi mazinaci irin ki dan ba zan iya auren ki ba zan tura a ɗaukar min kayana a haɗa da kuɗin auren da na kawo ko allura ba zan yi da ta ciwon kai ba matuciya kawai daga haka ya katse wayar a da ta rintse idan ta hawaye kawai ke zuba idan ta tana jan addu'o'i a ranta mubina ce ta fara ganewa da halin da take ciki inda ta kai hannu tana tabata ta tare da tambayar ta me faru jajayen idanuwanta ta buɗe ta soke su akan mubina tana Idris ya ce a fasa aure na zai turo a ɗaukan masa kayansa dan Allah ki taya ni gaya wa inna dan ban san yadda zan gaya musu ba Mu mubina ido ta zaro tana dafe kirjinta tana ta jan salati a daidai lokacin da inna ta karaso da garwashi a hannunta a ta zubo turaren tsuguno a kai tana maza tashi ki shiga daga ciki ki yi tsuguna akan garwashin nan har sai kin yi minti talatin tashi mana kika tsaya kina kallo na inna ta faɗa tana ɗan yin gaba kukan da ainawa take rikewa tuntune ya kwace mata inda mu mubina ita ma ta fashe da kuka saboda tsananin tausayin ainawa tana janyo ainawa jikinta tana ainawa kin yi ganganci dama baki faɗa masa gaskiyar abin da ya faru da ke ba kin yi kuskure ainawa da kin faɗa masa tun kafin magana ta nisa tarwatsewar kaskon turaren wutan ne ya sa su ɗagowa gaba da inda inda ta mu bina tana me kina cewa yan nan dan Allah karki ce min yaron nan ya fasa auren nan kirba ma asiri sallamar da aka rangada a gidan da shigowar mata sun kai goma ne katse mata magana da take yi inna jikinta ne ya fara rawa ta amsa sallamar da rawar baki kallo ɗaya za ka yi masa kasan da rashin mutunci suka zo dan duk ture ka ga tsaya suka yi suna taunar cingam uku daga cikinsu inna ta shaida su dan suna cikin waɗanda suka kale fan aina'u kun riga dai kun san abin da ke tafa da mu don haka kana ɓata mana lokaci a shiga a ɗebo mana kaya ko allura aka yi amfani da ita sai an biya mu dan ɗan mu saurayi ne sabo bula leda ba zai ku ɗauki bazawara ku bashi da sunan budurwa ba sai da ta gama yawon ta watsar dan masifa har uban saurayinta ta ba kanta amma saboda cuta shi ne za a cuce mu a ba mu a haka ku sauri ku ɗebo mana kaya munafukai inna da kafafunta suka kasa daukar ta zubiya ta a wajen hawa yana zubo mata aina uku dama tana jin sallama su ta shige daki a guje Mu mubina ita ma hawayen kawai take yi an tubulki ce ta karfin halin da kama tsawa tana yi ku haka rashin mutuncin ya isa sai mai dan danku ya fasa auren yarmu fasa auren ta ne ba shi zai hana ta rayuwa ba ba kuma haka ne zai sa ta mutu ko rayuwarta ta tsaya ba abu ɗaya ne ba ku sani ba Dukkanku iyaye ne kuma kuna da ƴaƴa mata ku da naku suke kintsatsu ba ku san kalar tasu kaddara ba dan haka batun ku yi wa ta mu ƴar gori bai taso ba saboda ƴar mu ba ƴar iska ba ce kaddara ce ta faɗa mata a matsayin ku na mata bai kamata ku tozarta ta ko ku lakanta ta ba dan kuma ba ku san ya ƙarshen naku ƴaƴan zai kasance ba mutum mai ilimi da zurfin tunani ba zai yi abin da kuka yi ba amma abin da kuka yi yanzu ya nuna min ku ba ƴan mutunci bane ba ku fito daga gidan mutunci ba kare da hakan ta kasance kuma insha Allah za ku ji auren kurkusa. dan ba dan ku kade ne a wutan maza ba da haka anti bulki ta shige daki da sauri tana wurgo musu nan waje dan kamar sun san za a yi haka suka ki taɓa komai na akwatin tunda aka kawo aka gama gani suka rufe aina umma ko kallon kayan ciki ba ta yi ba dan mahaifinta ne duk shi mata dinkuna wajen akwati guda Dan yin Idris kamar sufa gulu aka sa aka manne bakin su dan duk kasa magana suka yi hasali ma kwarjini suka ga Bilkisun tai musu sai da ta gama watso da akwatunan ta jefo musu dubu ɗarin su akan kayan ta nuna musu hanya waje tana kafin na kirga uku duku bace min da gani mutsiyata da sauransu suka fara kinkima akwati suna yin waje har suna hada da tuntube an tubulki kuwa ta bi su har bakin kofa tana rufe kofar da karfi sai da ta daina jin motsinsa hawaye suka fara zubo mata sai da ta kwashi mintuna kafin ta goge hawayen tana koma ciki tunda inda ta yi zaman dirshan bata motsa daga wajen da take ba in banda zubar da hawaye kawai da take yi anti bilkin sanin halinta yasa ta riko hannunta ta taimaka mata ta miƙe suka nufi ɗakinta a bakin gado ta zaunar da ita tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta maimaitawa a hankali inna ta kama ta fara yi dan kasa ma addu'a ta yi a hankali ta fara jin kirjinta ya rage nauyi ta fara kukan a fili anti bilki bata hana ta ba sai da ta mai isar ta dan kanta ta tsagaita kukan da take an take kwantar da hankalinki ba kuka zaki ba ki addu'a Allah ya sa hakan shine mafi alheri dama wannan yaron Allah ya ba mijin aina uba ne addu'a zaki taya ta da ita Allah ya ba ta ikon cinye wannan jarabawa kar kuma hakan ya sa ki ci gaba da tsangwama aina uba ba abin da yarinyar nan take bukata sama da addu'a ki ina ji a jikina ina tana dab da haduwa da mijin aurenta kuma nagartacce insha Allah kaddara ce ta fada a ina ba wai halin ta bane mata nawa ne suke bin mazan asirin su baya tonuwa har ma sai aure a haka sai ranar lahira sa yi bayani Allah baya son ina da haka shi yasa Allah ya falla sanata ta gane kuskurenta ta kuma ringa neman yafiyarsa ke ma kin san yanzu ina ta fada kin tsuwa da hankali don haka anti dan Allah dan annabi ki jawo aina'u jikinki ki ƙarfafa mata gwiwa ta samu ta cinye wannan jarabawa hawaye inda ta goye tana insha Allah wa zararashe ta Allah ya sa hakan shi ya fi alheri Allah ya kawo mata mijin aure da gaggawa anya ku ba barin unguwan nan zami ba kin ga sharrin da ake ta kokkullawa kuwa wai ta zubar da ciki anya idan muka zauna a yarinyar nan za ta aure kuwa za ta aure anti in dai Allah ya mijinta ne wallahi ko garin aka ce wa mijinta ta haifa zai aure ta mubina ko kasa tafiya ta tana ta rarrashin ainawo ainawo ta dago cikin shesheka kuka tana mubina kina ganin irin bakin cikin da nake kunsa daga biyo zuciyata ko kina ganin mahaifin Khalid zai gama da duniya lafiya ya tarwa tsamin rayuwa ya je wa a cikin tashin hankali yaushe zan daina kuka akan cutar da yamma yaushe zan yi farin ciki a rayuwata waye zai aure ni da wannan taba kuka take sosai kamar za ta shide shigowar inna cikin ɗakin da antibulkin ne ya faɗin mata da gaba kukanta na ɗaukewa dan ta san inna sai ta ninka tsanar da tai mata kila ma ta haɗa mata da duka mamaki ne kama ta a lokacin da inna ta riko hannunta cikin sanyi ta fara rarrashinta ta ne mata nasiha ta kwantar da hankalinta Allah ya Idris ba mijinta bane tsananin mamaki da murna ne yasa ta rungume inna cikin farin ciki tana fashewa da kukan murna dan da ce ta samu irin wannan kula daga wajenta da kashi iri cikin damuwar da take fama da shi da hamsin ya ragu ma sauraron mu anan zamu sa haya a cikin wannan fili ku karkada kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa na Husannab kada da amanta al'adabi TV ta dauki nauyin wannan shiri ni Muhammad Umar Kagama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya mu hada shiri